يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو ثلاثة يو العرباء بقي قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1444 wanda ya yi daidai da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. wannan shi ne majalisi na bakwai a cikin majalisanmu na tafsirin alkur'ani mai girma inda muke karatu a cikin suratul ahqaf kafin farawa akwai wanda yake tambaya cewa yaya ingancin sallar juma'ar wanda ana yin huɗu ba suna yin surutu shi wanda ya yi magana ko ya yi wasa a sallar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba shi da juma'a ya kore mai juma'a halar ba shi da juma'a waɗansu malamai suka ce ana nufin ba zai samu ladan juma'a da ake samu ba amma dai sauke nauyi na cewa ba a bin shi bashin ya sake wata sallar to wannan ya sauke shi amma dai sakamakon da ake bayarwa na sallar juma'a ba shi da shi shi yasa a wani hadisi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man masal hasa faqad laga duk wanda yayi wasa da tsakuwa a masallaci saboda shi ne abin da za a iya taɓawa a masallaci a lokacin ƙasa ne kawai babu shimfiɗa ba komai ta ana huɗu ba ta zo kana ɗaukan tsakuwa a ƙasa manzo Allah ya ce yayi lagau wanda kuma yayi lagau ba shi da juma'a ballantana kuma wani abu wanda yake sama da wannan ballantana wanda zai ɗauki waya ko ya duba wani sako a waya ko ya kunna ko ya buɗe wani abu a cikin wayar wanda shi ya fi cancantar ya zama ba shi da ba shi da juma'a haka duk wanda ya yi wani aiki a lokacin da liman ya hau mimbari ranar juma'a to wannan ya yi asarar wannan juma'ar gaba ɗaya ya yi asarar juma'a ba za a ce sai ya sake sallar azahar ba amma dai ba shi da wani sakamako na sallar juma'a kamar yadda manzon Allah ya ce wanda ya je wurin boka ya tambaye shi a kan wani abu ba shi da sallah kwana arba'in ba za a karɓi sallar shi ba ba za a ce sai ya sake sallar kuma bayan kwana arba'in ba ya riga ya dole ya yi sallar amma kuma sallar ba ta karɓuwa ana ba za a ba shi sakamakon da ake ba masu sallah ba to haka shi ma wannan kaka yin magana ballantana kuma ya surutu kamar yadda ya faɗa wannan yana rushe juma'ar mutum mutum ma ya ga wani yana magana ya ce mai yayi shiru ana hudu ba shi ma ba shi da juma'a ballantana kuma wanda yake yin magana wallahu alam darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta goma sha hudu ne za mu tsake kuntawa daga aya ta sha uku innan lalina ƙalu rabbuna Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Nam, Allah maɗaukacin sarki yana yi mana magana dangane da waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam kuma suka sami istiqama akan wannan aikin na imani. A darasin da ya gabata mun ji menene istiqama ɗin menene matsayinta me kuma ake nufi da ita. Abin da ya rage shine ayar faɗin Allah maɗaukacin sarki da take shige da wannan inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika daga cikin falalar istiqama shine duk wanda yayi istiqama a lokacin da ya zo mutuwa Allah ya ce tatanazzalu alaihimul malaika malaiku za su rinka sakkowa daga sama za su ta saukowa wannan bayan wannan shine ta tanazzalu alaihimul mala'ika idan suka zo za su ce musu Allah ta fafu wala tahzanu kada ku ji tsoro mana inda za ku an tsira rai in kun mutu kada ku ji tsoron abin da za ku fuskanta a gaba wala tahzanu kuma kada ku samu damuwa dangane da abin da kuka bari a baya Daka ana kwantar musu da hankali dangane da abin da ya gabata a baya da kuma abin da zai zo a gaba wanda za su fuskanta na sabuwar rayuwa shine Allah ta kafu wala tahzanu sai aka ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir da aljannar da ake muku alkawari da ita ana cewa in kuka yi istiqama za ku samu aljanna to muna muku albishir da cewa lokacin samun wannan aljannar yayi shine wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibintan al'amarin ku a duniya mu ne kuma majibintan al'amarin ku a lahira da ka mu ne naku a duniya kuma mu ne naku a lahira da ka ko da ba ta da kowa idan ka samu istiqama to mala'iku suna tare da kai Allah madaukakin sarki yana tare da kai a duniya haka kuma a lahira wanda yake tare da mala'ikun Allah a duniya da lahira yake tare da Allah a duniya da lahira to wannan ya ci ribar rayuwa ya ci ribar rayuwar duniya haka kuma ya ci ribar rayuwar lahira kamar yadda wanda ya rasa Allah ya rasa jibintar al'amarin mala'iku ya yi asarar duniya haka kuma ya yi asarar lahira to waɗannan masu istiƙama Allah ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati duniya, wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma in an je lahirar duk abin da ranku yake so akwai a lahirar da haka duk abin da kuke marmari duk abin da kuke sha'awa duk abin da zuciyarku take rayawa to za ku same shi a aljanna wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun ma tadda'un da abin da kuke bukata shine Allah zai ba ku abin da kuke sha'awa shi za ku samu kamar yadda ya gabata fara alamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun sai Allah ce nuzulan min ghafurir rahim wannan duka shimfiɗa ce tarban baki ne ake musu daga wurin Allah mai gafara mai jin kai ba kai da asalin sakamakon da za a ba su ba wannan kawai nuzul ne in an ce nuzul kamar ɗan masaukin baki ɗan reception da za a sauki mutane kafin a kai zuwa ga inda za a aje su ya zama nan ne masaukinsu da Allah ya tattalar musu wannan ne domin ya zama nusuran min ghafurir rahim da wannan duka sakamako ne na masu na masu istiƙama a duniya da wanda yake so ya samu kanshi a cikin wannan sakamakon to ya zama cikin innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wanda kuma asasin istiqaman shine tauhidi da ta Allah da kuma aikata abin da Allah ya yi umarni da nisantar abin da Allah ya hana da tsayuwa a kai har mutuwa ta riski mutum a kai, wa abu rabbaka hatta ya ya yaƙin. Ka bauta ma Allah har mutuwa ta zo ta same ka a kan wannan halin na bautar Allah, to wannan shi ne istiƙama, ya zamanto wala ta mutunna illa wa antum muslimun. Kada ku kuskura ku mutu sai akan musulunci akan bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shi ne ma'anar istiqama ɗin da kuma sakamako da Allah maɗaukacin sarki ya yi tattali da waɗanda suka tsayu suka tabbata a kan wannan yanayin na ƙalu rabbin Allah sun maska kamu fala alaihim wala hum yahzanun Allah ya faɗi sakamako da zai ba su ula'ika ashabul janna jaza'an khalidina fiha jaza'an bima kanu ya'malun da aka fi aka tsallaka kuma zuwa ga wata gaba ta gaba bayan wannan gabar da Allah maɗaukacin sarki ya kawo. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرحا ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الله مدعوكة سركية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان من يممتن أن أدم وصيه a nan Allah yana magana ne da ɗan adam gaba ɗaya ba musulmi ko mumini ba ba masu istiƙama kawai ba kowa da kowa in dai ɗan adam ne in dai mutum ne yanzu wannan matsalar matsala ce wadda take da alaƙa da insaniya matsala ce ta ɗan adamtaka ba matsala ce ta masu imani da marasa imani ba matsala ce wanda duk mutum in dai ɗan adam ne to ya kamata a ce yana da alaƙa da wannan matsalar. Shi yasa sai Allah ya ce wa wasainal insana mun yi ma ɗan adam wasiya. Bai ce mun yi ma muminai wasiya ba. Bai ce mun yi ma musulmi wasiya ba. Aka yi magana da ɗan adam gabaki ɗaya. Musulmi da wanda ba musulmi ba. Menene ma'anar wasiya? Wasiya shine a umarci mutum da abu. a farlanta mai ya yi abin ko kuma a hana mutum aikata abu a tilasta mai kada ya aikata abin wannan shi ne ma'anar wasta a lugar larabci shine amara bihi wa a alaihi ko kuma nahahu anhu wa harramahu alaihi abinda aka umarci mutum aka farlanta mai ko kuma aka hana shi aka haramta mai aikatawa wannan shine ma'anar an yi wasiya da abu ma'ana anan Allah yana nufin ya yi wasiya ya farlanta ma ɗan adam ya umarci ɗan adam ya tilasta mai ya kasance bi walidaihi dangane da iyayen shi uwa da uba Allah ya umarce shi ya wajabta mai ya tilasta mai akan su ya zama yana ihsanan yana kyautatawa gare su wannan ita ce wasiyar Allah zuwa ga ɗan adam gaba ɗaya wannan wasiyar kuma ta maimaitu da yawa a cikin alkur'ani a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yana cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa ma fi dunya ma'rufa haka Allah madaukakin sarki yace mun yi ma dan adam wasiya dangane da mahaifan shi uwa da uba ya zamanto mai kyautatawa gare su a wani wurin Allah madaukakin sarki yake cewa wa wasaina al-insana walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahan min yi ma dan adam wasiya dangane da iyayen shi a nan kawai an ce an yi wasiya idan an ce an bar masa wasiyar wani abinda ake nufi ka kula da shi ka kiyaye shi ka ba shi duk wani abin da yake bukata na girmamawa da karramawa shi yasa nan Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi kawai mun yi ma ɗan adam wasiya ga iyayen shi anan ba a ce insanan ko husnan ba ko a kawo wani abu da ake so a yi kawai an ce an yi mai wasiya dangane da al'amarin iyaye a wancan ayar ta suratul ankabut kuma aka ce wa wasaina al-insana bi walidayhi husnan an yi mai wasiya da kyautatawa dangane da al'amarin iyaye a wannan ayar kuma ta wannan surar Allah ya ce wasaina al-insana bi walidayhi ihsanan min yi wasiya dangane da ɗan adam a dangane da iyayenshi, shi ya zamanto mai insani akwai bambanci tsakanin husnan da kuma insan shi yasa a waccan ayar ta suratul eh, ankabut ya zo wa wasaina insani da yake husnan a wannan sura kuma ya zo insanan yadda waɗansu daga cikin ƙura'u suna karantawa a wannan ayar ita ma wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan maimakon ihsanan wanda shine qira'ar ihsanan shine qira'ar hamza da asim da kuma al-imamu al-kisai suna karantawa wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan kamar yadda yake anan sauran qurra'u suna karanta nan duka da cewa wasaina al-insana biwalidayhi husnan to wanne ne ya fi ihsanan ne ya fi ko husnan ne ya fi a wurin aiki idan aka ce kyautatawa mana a yi abu mai kyau a yi abu mai ado wanda za a ƙawata abin ya yi kyau ihsanan kuma tsari ne akan husn tsari ne akan husn da ka ihsanan ya fi ƙarfi ana buƙatar aiki ana buƙatar duk wani abu wanda ya kunshi aiki na kyautatawa da magana ta kyautatawa da kuma mu'amala ta kyautatawa shi yasa waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a nan insanan ana kallon ayoyin suna mura'atin mu'amala da ɗa wanda iyayen shi muminai ne masu imani Shi ne ake buƙatar insanan a gare shi shi kuma ɗa wanda iyayen shi ba masu imani ba ne shi ne ake buƙatar husnan a wurin shi saboda insanan ya fi husnan ya fi ƙaruwar biyayya da ladabi da ɗa'a da kyautatawa fiye da mujarradin husnan da aka kawo a nan. Da aka suka ce wannan sai zama kamar ya shafi dukkanin iyaye kenan. masu imani da marasa imani ana buƙatar husnan amma waɗanda suke masu imani ana buƙatar ƙari a yi musu ihsani sai zama wa wasainal insana bi walidayhi ihsanan ana buƙatar jajircewa da tsari a kan yadda ake yi ma sauran iyaye wanda ba masu imani ba a nan Allah maɗaukacin sarki sai ya yi ishara, tunda ya faɗi haƙƙi ne na iyaye guda biyu, a musu ihsani. To wanne ne ya fi cancanta idan ana so a fifita wanne zai fi karɓan ihsani a ciki. Sai Allah ya ishara zuwa ga wani ɓangare ne a cikin iyayen ya fi cancanta da ƙarin ihsani a kan ɗayan. Sai Allah ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan mahaifiyarshi ta ɗauki cikin shi kurhan a cikin tsanani da wahala da damuwa ta ɗauki cikin ɗan da yake cikin a cikin kurhan a cikin damuwa da tsanani da wahala domin alkurhu shine almashaqqatu wat ta'ab shine wahala da gajiya ko kuma ya zama tarhan shine ƙi cikin rashin san abin wahalhalun da take ji da tsananin da take ji ba ta so ba ta jin daɗi amma haka nan dole za ta haƙura bayan da ta iya hamalatu ummuhu kurhan ta ɗauki cikin shi a cikin tsanani da wahala da damuwa wa wada'athu kurhan sannan ta zo ta haife shi a cikin tsanani da wahala da damuwa. Wanne ne a cikin waɗannan kurhan ɗin guda biyu ya fi wahala? Hamalatu ummuhu kurhan shi ya fi tsanani ko wa cikin kurhan ne ya fi tsanani a cikin guda biyu. Wahala da tsanani na ɗaukan cikin na tsawon watanni shi ya fi ko ko wahala ta lokacin da za ta haifi cikin shi ne ya fi tsanani. Dukan su biyun dai Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Shi yasa ya zo a wata ƙira'ar hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karhan. Kamar yadda al'imamu Asim da Hamza da Kisa'i da Ibn Zakwan da Yaqub al-Hazrami suka karanta ayar hamalatu ummuhu kurhan yanda yake anan sauran qurra'u kuma gaba daya suka karanta hamalatu ummuhu karhan wa wada'athu karha wasu malamai suka ce da alkurhu da alkarhu duka ma'anarsu ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a akwai bambanci tsakanin alkarhu da kuma alkurhu domin kowanne ya zo a wani wurin a cikin alkur'ani da wata ma'anar daban. Allah ce kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum an wajabta muku yaƙi alhalin yaƙin kurhun lakum abu ne wanda ba kwa ba a san ran mutum zai shiga fajen daga ba ba a san ran shi zai kai ran shi inda za a iya kashe shi ba sai zama kurhun kurhun lakum ma'ana abin da ba kwa sai zama ma'anar hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi ba ta so saboda wahala da tsanani da damuwa da take ciki haka ta zo haihuwa ma ba ta so ba ta jin daɗi saboda tsanani da wahala da take sha a wurin haihuwa a tsayan kuma hamalatu farhan eh, wa wada'atuhu karhan sai zama alfarhu shine tilas da aka tilasta ma mutum dole ta sa yayi ko yana so ko baya so kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal na amanu la yahillu lakum an tarithu a karha kada ku tilasta musu sai kun gaje su matan da aka mutu aka bari ku tilasta musu su zama kayan gado gare ku kaga anan karhan ya bada ma'ana daban a can kurhan wa huwa kurhun lakum ya ba da ma'ana daban sai suka ce to waɗannan ma'anonin guda biyu shine za a fassara waɗannan kiraoin guda biyu da su hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan da kuma hamalatu ummuhu karhan wa wada'atu karha sai Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ɗaukan cikin da kuma yayewa daga lokacin da za a ɗauki cikin zuwa lokacin da za a yaya jaririn wata talatin ne wata talatin shekara nawa ne na'am shekara biyu da rabi shekara biyu da rabi Allah ya ce to da ɗaukan cikin har zuwa yayewa talatu na shaharan wata talatin ne. A nan, a wannan ayar, ta nuna cewa kenan mafi ƙarancin ciki, mafi ƙarancin kwanakin da ciki zai iya yi a haife shi, shi ne me? Shi ne wata nawa? Na? Tara ko shida. mafi ƙaranci wata shida fi wata shida ne dalili a wannan ayar Allah ya ce wata talatin ne a ɗaukan ciki zuwa yayewa a wani wurin kuma Allah ya ce walwali da su da auladahunna haulaini kamilaini iyaye suna shayar da ‘ya'yansu shekara biyu cikakku idan aka cire shekara biyu a cikin wata talatin saura wata nawa saura wata shida ya kenan wata shida shine mafi karancin abin da za a iya haifan ciki ba za a iya haifan shi ƙasa da wata shida ba in aka haife shi ƙasa da wata shida to an same shi kafin wata shidan an sami cikin kafin wata shida ta wata shida shine mafi karanci shi yasa lokacin da Sayyidina Usman radiyallahu anhu aka kawo wata mata mijinta ya kawo ta cewa ta haihu wata shida da yin aure da haka ba ɗan shi bane Sayyidina Usman ya umarni da aje ai mata rajum a jefe ta inda kenan ta haifi ɗa kafin kafin ai auren kenan cikin ya samu da Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya zo sai sai a'a wannan babu rajimu a kanta domin wata ya kai wata shida tun da ya kai wata shida kuma to za a iya haihuwar ɗa a wata shida tun da Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara a wani wurin kuma ya ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilai datan aka cire wannan wata shekara biyu wata shida ne zai rage data babu rajimu babu haddi akan wannan matar don haka sai aka soke wannan hukuncin na rajimu da za a yi mata na jefewa. Saboda iskin baɗin da aka yi tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu. Kenan idan cikin ya kai aka haifi ɗa a wata shida, za a shayar da shi wata nawa kenan. Za a shayar da shi wata ashirin da hudu. shekara biyu kenan cikakke idan aka haife shi a wata bakwai za a shayar da shi wata wata ashirin da uku idan aka haife shi a wata takwas za a shayar da eh, jaririn wata ashirin da biyu idan kuma aka haife shi a wata tara za a shayar da shi wata ashirin da ɗaya Shi ne tartibin da haka za a shayar da shi daga cikin zuwa haihuwa Allah ya bayar daga ɗaukan cikin zuwa yayewa da haka gwargwadon yadda ya zauna a cikin gwargwadon yadda za a lissafa kwanakin shayarwa sai ya zama na ƙasar da ya samu na zaman ciki sai a cike wannan na ƙasar da watanni a wurin shayarwa sai ya zama ya samu cikakkiyar lafiya da ake bukata ta jariri idan an rage ya rage wata ɗaya a ciki sai a ƙara mai wata ɗaya a shayarwa in ya rage wata biyu sai a ƙara mai haka har ya zama ya cika waɗannan watannin da bai cika su a zaman shi na ciki ba mudda ta gaba ita ce wata tara wanda shine asali shine galibi to zai iya wuce wata tara ko ba zai iya wucewa ba ya kai yaushe na'am ya kai yana kaiwa shekara in ya wuce shekara ba ana samun wanda zai kai shekara ai akwai shekarau ko akwai shekarau an cewa da shekarau ne shekara ya yi a ciki shi ne ma'anar shekarau a hausa haka wanda ya wata wanda ya shekara ɗaya a ciki shi ne shekarau to zai iya wuce shekarau ɗin a sai ya shekara biyu kowa na ya shekara biyar a ciki sannan aka haife shi ko ya shekara kaza wannan a da ana samun wannan ana samun wannan hukuncin a ce wane ya shekara biyar a ciki ko ya shekara uku ko ya shekara kaza amma dai asali wanda shine bincike ya tabbatar na ilimi cewa jariri bai taɓa wuce shekara ɗaya a ciki asali ma galibi ta haƙiƙi na likitanci ya tabbatar da cewa bai yiwuwa ya iya kaiwa shekara ɗaya amma dai ana turawa ne zuwa ga wannan a ce zai iya kaiwa shekara ɗaya ne galibi Zai taɓa wuce wannan zai wuce wannan muddar zai wuce wannan muddar a rayuwar ciki wanda shi ne ilimi na bincike ya tabbatar wanda kuma waƙi ya tabbatar da haka to me yasa a da suke yadda da wannan saboda galibi akan samu cututtuka za a rinka ce in mace tana jin motsi a cikin ta sai a ce tana da ciki ana jin motsi yanzu ko za a je a yi sikanin a ga menene a ciki to amma da in ta jin motsi a ciki za a ce ai an jin motsi a ciki sai ta zama a ce ai motsin na nan wataƙila mijinta ma ya mutu ai ta zama ana jin motsi a ce sai bayan shekara biyu sai bayan shekara uku sannan sai a haihu sai a ce ai wannan ɗan ne da aka ji motsin shi tintini shine yake ta zama saboda ba su da kayan aiki da za a je a auna a ga menene a cikin in ciwo ne a cire in magani ne a bada magani a warware sai suke yadda da wannan da haka idan mun ji magabata daga cikin malamai suna kawowa cewa idan a yayi shekara kaza in yayi shekara kaza gini ne akan wannan akan irin wannan mas'alar da suke faruwa a da amma yanzu a ilmanta a tabbace ya tabbatar da cewa wannan abin ba haka ne, bai ma yiwuwa baya yiwuwa a samu haka data ta anan Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da ɗaukan cikin da kuma yayewa wata wata talatin ne, hatta idan balaga a shuddahu har sai bayan an haifi yaron an shayar da shi kenan an yaye shi an yaye shi domin fisaluhu ana nufin fitamuhu yaye shi kamar yadda yazo a qira'ar yaqub al wa hamluhu wa fasluhu 30 shahra data fisaluhu anan ana nufin yayewa idan aka yaye shi hatta idza balaga ashuddahu har sai da ya kai lokacin cikar karfin shi shine balaga ashuddahu wa balaga na sana sannan ya kai shekara arba'in ya kai shekara arba'in a nan menene bambancin tsakanin balaga ashuddahu wa balaga na sana ana nufin ya kai ƙarfin shi shine ya kai shekara arba'in ko ko balaga ashuddahu daban wa balaga na sana daban malamai da yawa suka ce abin da ake nufi da balaga a shuddahu ana nufin kaiwa ƙarfi ya zama ya zama mai ƙarfi na jiki na halitta wannan kuma suka ce yana farawa ne daga lokacin balaga zuwa shekara arba'in waɗansu kuma suka ce a'a daga shekara ashirin da bakwai zuwa shekara arba'in shine ashuddahu waɗansu kuma suka ce a'a shekara ashirin da bakwai a shekara sha bakwai ne zuwa shekara ashirin da biyar ko talatin da biyar shine balaga a shuddahu ma'ana dai wannan tazarar kamar yadda al'imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa ma'anar a shuddahu shine wannan tazarar da take tsakanin balaga zuwa kaiwa shekara arba'in duka yana cikin hatta idan balaga a shuddahu da haka kowace shekara daga nan za a iya kiranta da suna balaga a shuddahu daga nan kuma balaga na sana ya kai shekara arba'in kamar yadda Allah ya ce falamma balaga a shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma lokacin da ya kai cikar shekarun shi karfin shi wastawa ya daidaita suka ce wastawa shine wa balaga na sana ya kai shekara arba'in domin shekara arba'in shine cikar halittar ɗan adam gaba ɗaya. Duk abin da ka sani na jikinka yana tafiya yana ƙaruwa, yana ƙara inganci, yana ƙara girma har sai lokacin da aka kai shekara arba'in. Idan aka kai shekara arba'in komai ya tsaya kenan. Ba abin da zai ƙara ƙaruwa, ba wanda zai ƙara tsawo bayan ya kai shekara arba'in. Daga daga shekara arba'in duka komai ya tsare kenan. Daga nan kuma abin da zai fara sai fara gangara. Daga nan komai zai fara ragewa. Ganinka zai fara raguwa, jinka zai fara raguwa, ƙarfin jikinka zai fara raguwa, aka zai ta sauka. Har sai mutum ya koma arzaril umur, ya koma kaman jariri, yanda ya taso ɗin nan jariri. to haka zai ta komawa da ya fara daga jariri zai ta girma ne yana ƙaruwa har ya kai arba'in ɗin in ya kai arba'in sai ya tsaya daga nan sai ya fara sauka kuma in bai mutu ba har sai ya koma yadda jaririn nan yake sai ana ɗaukan shi ana kwantarwa ana mai tsarki ana ɗura mai abinci ana fito da shi ya sha rana a mayar da shi haka yadda ake yi ma jariri a mai shimfiɗa a kwantar da shi a mai shimfiɗa a tayar to haka zai koma da haka daga shekara arba'in zai ta sauka har ya zama haka kamar yadda da haihuwar shi ya rinka tashi har ya kai arba'in ɗin shi ya sa shekara arba'in ɗin ita ce sattul istiwa ita ce ƙololuwa shi ya sa a nan aka ambace ta hatta idan balaga a shuddahu wa balaga na sana kafin ya kai shekara arba'in daga balaga to lokacin ne yake cikin ashuddahu yake cikin ƙarfin shi ƙarfin ƙwaƙwalwa ƙarfin komai na halittar jikin shi idan ya yi su a wannan tsakanin a wannan tasin to ya yi su kenan amfanuwar da zai yi da su daga baya ba zai iya cike wannan makwafin na asarar da ya yi na wannan lokacin daga balaga zuwa shekara arba'in ba. shi yasa duk wanda yake da wannan damar to ya ribanci wannan damar kafin ya kai wa balaga arba'in sana kafin ya kai shekara arba'in daga lokacin da zai fara kuma rauni yana sauka Allah ya ce idan ya kai wannan lokacin ƙara rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai sai ce ya Allah auzi'ni bi ma'ana alhimni wa waffiqni ya Allah kai min ilhama ta cimta min irin ka gode ma ni'imomin da kai min wanda ya kai shekara arba'in a raya wata ni'ima ce ta Allah bai gani ba ba ni'imar Allah da bai gani ba sai dai mai butulci mai fi ma ni'imomin Allah wanda zai kai shekara arba'in ɗin har yanzu yana nan cikin kuka da cewa mun rayu a kunci za mu mutu a kunci mun zo a banza za mu tafi a banza haka yake kallon kanshi har yanzu ma wanda yake da imani lokacin da ya kai a shudda huwa balaga arba'ina sana a lokacin zai fara addu'a rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amsa ala'i. ya Allah ka kimsa min rinka gode ma ni'imar ka da kai min ni'imomin da yi a kaina anan sai aka kawo annakiratul mudafa akan idafan nakira ni'mataka an an'amta alayya ni'imar ta da kai min ba a ambaci ni'imar ba ana ni'ima ce wadda take ba iyaka ni'imomi ne daban-daban ni'imar samar da kai a matsayin mutum ni'imar musulunci da aka yi ma ni'imar imani ni'imar iyayen kansu da aka yi maka ba a haife ka ba iyaye ba ni'imomi ga sunan iri-iri da Allah ya maka kake cewa rabbi auzi'ni an ashkura tallafi an amsa alayya ya Allah ka filmta min irin gode ma ni'imomin da kai min wa ala walidayya kuma irin ka gode ma ni'imomin da kai ma iyayena mana yana hararo ni'imar da Allah ya mishi yana kuma hararo ni'imar da Allah ya yi ma iyayen shi kuma yana gode ma Allah a kan ni'imar da Allah ya ma iyayen nashi. Wannan shi ne ƙololuwa a wurin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma ƙololuwa wurin biyayya ga iyaye. Yana daga cikin biyayya ga iyaye shi ne ka rinƙa gode musu, ka rinƙa taya musu godiyar Allah a kan ni'imominsu. Ka rinƙa taya iyayen godiyar Allah akan ni'imomin da ya yi mai iyayen. Ni'imomin da Allah ya ma iyayenka suna da yawa ba iyaka. Ka rinka hararo da waɗannan ni'imomin. Ya Allah na gode maka da kai mai iyaye na ni'imar kaza da ni'ima kaza da ni'ima kaza. Shine ni an ashkura kallafi an amta alayya wa alawa lidayya. Kana taimaka musu wurin godiya ga Allah akan ni'imominsu wannan shine haƙiƙanin biyayya ga iyaye wannan shine haƙiƙanin insani da kyautatawa ga iyaye wa an salihan haka kuma ya Allah auzi'ni an a'mala salihan ya Allah ka kimsa min irin ka aikata ayyuka na ƙwarai ka kimsa min aikata ayyuka na ƙwarai amma ba kowane irin ayyuka na ƙwarai ba waɗanne irin ayyukan an a'amala salihan tarbahu aiki na ƙwarai wanda ka yadda da shi irin aiki na ƙwarai da ka yadda da shi wanda ya nuna kenan wannan ɗane na ƙwarai wanda ba ɗan bid'a ba a cikin addini yana so ya yi aikin yana so ya yi ibadar amma yana neman wacce ce Allah ya yadda da ita ita zai yi akwai ibadar da Allah ya yarda da ita kamar wadda manzon Allah ya zo da ita babu irin ibadar da za ta yi wadda Allah ya yarda da ita da ta wuce wadda manzon Allah ya yi kuma ya koyar Taka duk wani aiki da za ka ɗauko wanda ba manzan Allah ya koyar da shi ba, ba haka manzon Allah ya yi shi ba, to wannan ba zai shiga cikin an a'mala salihan tarbahu ba, ba zai shiga cikin aiki na ƙwarai da Allah ya yarda da shi ba. bal ma Allah bai yadda da shi ba saboda man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Allah mayar da shi yake yi baya karba to ka roki Allah ya kimta maka aikata ayyuka na kwarai irin waɗanda Allah ya yarda da su shine wa an a'mala salihan tarbahu sannan abu na gaba wa aslih li fi ya Allah ka gyara min zurriyata ka shiryan min da zurriyata su zama zurriya ta ƙwarai su ma su zama zurriya wayanda za su zo su rinƙa min irin wannan aikin da nake ma iyayena ne wa aslih zurriya zurriyarsu? A nan an yi ishara zuwa ga ɗa yana aiki na ƙwarai ga iyayen shi sannan yana roƙon Allah Allah ya sa shi ma ‘ya'yansu su zama ‘ya'ya na ƙwarai. ishara akan cewa addu'ar kaɗai ba ita ba ce magani, abin da kai shi ne abin da za ka roƙi Allah kai ma Allah ya sa a maka. kiyasa sa bayan ya yi addu'a ya kyautata ga iyaye, ya yi addu'a kuma ya yi godiyar Allah ga ni'imar da Allah ya musu, shi ma ya roƙi Allah, Allah ya taimake shi ya ba shi ‘ya'ya na ƙwarai. da ba shi ‘ya'ya na ƙwarai waɗanda shi ma za su rinka tunawa da shi suna yi mai addu'a bayan ya mutu ko yana da rai kamar yadda shi ma yake yi ma iyayen shi a lokacin da yake raye. Inni tubutu ilai sai ci gaba da cewa ya Allah na tuba zuwa gare ka, ya Allah na tuba zuwa gare ka, wa inni minal musulmi na kuma lallai ni ina cikin musulmi na yi imani na musulunta na miƙa wuya ga Allah sai yadda Allah ya yi da ni. Daka na musulunta na yadda da Allah na yadda da saƙon Allah zan yi kuma aiki da abin da Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni da shi. Wannan shi ne addu'ar da wannan bawan Allah yake yi da abin da yake faɗa da kuma abin da yake nema da a wurin Allah da kuma alaƙar shi da iyayen shi da abin da yake nema ma iyayen shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka kalli wannan ayar, muka alaƙanta ta da ayoyin da suka wuce a baya, za mu iya cewa me ya kawo wannan ayar a nan. Ana magana ne akan masu ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, masu ƙin yadda da Alƙur'ani. masu cewa ƙur'ani istarahu ƙirƙiro shi yayi su ake magana akai ana musu rabbi, kuma ana cikin magana kai tsaye kawai sai aka koma alaƙa tsakanin iyaye da 'ya'ya to menene munasabar kawo wannan ayar a nan. waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar an kawo ta a nan ne saboda ayoyin baya suna magana ne akan tauhidi da ikhlasi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kuma shi ne haƙƙin Allah a kan bayi, tauhidi da ikhlasi da kuma istiƙama a kan wannan, shi ne haƙƙin Allah a kan bayi, haƙƙun lahi alal ibad an ya abuduhu wa shiri ko bihi shay'an. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗa. Da haka an faɗa haƙƙin Allah To bayan an yi magana akan haƙƙin Allah sai ya dace a kawo haƙƙin iyaye domin haƙƙin iyaye shi ne haƙƙi mafi girma akan mutum bayan haƙƙin Allah. Suka ce saboda haka sai aka kawo wannan ayar wa wasu wasainal insana he, husnan ko insanan Saboda da yawa dama Allah yana kawo wannan a cikin Alƙur'ani. Na kai magana akan haƙƙin tauhidi sai a kawo kuma haƙƙin iyaye wa qadara rabbuka ta abudu illa iyahu, wa bil walidayni ihsana Allah ya hukunta cewa ka abauta ma kowa sai shi sannan ya hukunta a yi ihsani ga iyaye ga haƙƙin Allah sai aka biyo baya da haƙƙin iyaye kamar yadda Allah maɗaukacin sarki a wasu ayoyin daban yake sa ƙulta alau aslu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsanan kada ku shirka da Allah kuma ku kyautata ma iyaye to Allah dama ya saba a Qur'ani yayi magana akan haƙƙin shi sai ya biyo baya da haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin Allah shine haƙƙin iyaye to suka ce to shine aka yi anan aka yi bayani akan tauhidi da rushe hujjojin masu shirka sannan kuma sai aka zo da wa wasainal insana bi walidaihi ihsanan waɗansu malamai suka ce a'a ba haka bane munasabar munasabar shine ana kawo abubuwan da mushrikai suke faɗa ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da inkarin da suke yi mishi to sai kuma aka tsallaka zuwa ga wani inkarin shi ma daban da suke yi ma manzon Allah shine inkarin tashin alkiyama inkarin tashin alƙiyama daga cikin abubuwan da suke yi ma manzan Allah inkari a kai. To me alaƙar wannan kissar da inkarin tashin alƙiyama? Sai suka ce sai aka kawo wannan inkarin na tashin alƙiyama da usulubi na jiwa na tattaunawa tsakanin iyaye masu imani da kuma ɗa mai imani da kuma iyaye kafirai da ɗa mai imani Shi ne usulubin da aka kawo usulubin tattaunawa tsakanin iyaye waɗanda suke kafarai da ɗa mai imani da kuma iyaye masu imani da ɗa kafuri, wanda waɗannan la'istocin duka akan wannan za su tattauna da irin yadda ɗan yake ma iyayen shi inkari uffin lakuma a ta ni an ukuraja yanzu kuna min alkawarin cewa za a sake fito da ni daga cikin ƙasa bayan na mutu suka ce wannan shine mahallin shahid a kissar inkarin tashin alkiyama to amma sai aka kawo da wani usulubi na labari da kissa tsakanin ƴaƴa da iyaye saboda a canza usulubin Isar, a sake jawo hankalin mai karatu mai sauraro saboda balaga ta alkur'ani da haka ba a fita daga usulubin surar ba har yanzu akan dai usulubin sura ake akan magana akan inkarin da suke yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma malamai suka ce a'a munasabar ba wannan ba ce wata munasaba ce daban munasabar ita ce kamar yadda muka gani idan akwai iyaye da ‘ya'ya ana samun ‘ya'ya waɗanda suke bijirce ma iyayensu, su bijire musu, su ƙibin umarnin iyayensu. To wannan ai abu ne waƙi, da aka ba wani abu ba ne don wasu sun yi yin imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk da wa'yannan hujjojin, da wa'yannan bayanan da aka yi, idan har yanzu an kafirce an ƙi imani, to wannan ai ba wani abu ba ne. Bana to ku duba ma ku ga iyaye ma da ‘ya'yansu su ma ya ake samu. Iyaye za su haifi mutum, su ɗauki cikin shi, su shayar da shi wata talatin, su ci gaba da kula da rayuwar shi su raine shi, amma in ya girma ya zama mutum, sai ya butulce musu ya kafarce musu. Duk da cewa kuma ga shi anan an ba da misali na farko, na wanda shi kuma da ya zama mutum, sai ya musu ɗa'a, ya musu biyayya, ya kyautata musu. sai ta ce to haka shi ma al'amarin bayi da Allah yake wasu za su zama masu biyayya da ɗa'a da Allah waɗansu kuma za su butulce su kafirce ma Allah kamar yadda ga waƙi idan kuna gani a misali dangane da iyaye domin wani zai ta mamaki ya za tun daga farkon sura ake mana bayanin irin halittar Allah ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma kuma ya hana a kira wani wanda ba shi ba kuma duk hujjan wanda yake kiran wani wanda ba shi ba ya rusa ta amma kuma duk da haka an bin abin da yake so ɗin to sai aka kawo misali na duniya wanda muke iya gani wannan ba wani abin mamaki ba ne don an samu wasu sun kafarce, to ka kalli alaƙar mutane ma da iyayensu mana daga irin kyautatawa da iyaye suke ma 'ya'yansu daga irin wahala da ɗawainiya da iyaye suka yi da ‘ya'yansu, amma kuma in sun kai wani mataki a wani lokaci sai su butulce mai iyayen su zama musu kuma matsala a rayuwa, maimakon su sata musu da alheri sai su sata musu da sharri na abin da suka yi. To da haka don wasu ba su yi imani da manzon Allah ba, sun kafirce ba saƙon shi, wannan ba abin mamaki ba ne, ba wani abin da za a ce abu ne wanda ba zai yiwu ba shi ne fa'idar kawo wannan isar kamar yadda waɗansu malamai suka ce duka waɗannan abubuwan auzo ɗin za su iya zama munasaba na kawo wannan isar a wannan wurin kowanne daga ciki zai iya ɗauka zai iya shiga tunda wajahin munasaba na attanasu bainal ayat ilimi ne mai zaman kanshi ilimin da ake ce mai tanasubus suwar alaƙa tsakanin sura da sura me yasa da aka gama sura kaza sai aka shiga sura kaza me alaƙa tsakanin wannan surar da surar da ta wuce a baya menene alaƙa tsakanin wannan da surar da za ta zo a gaba sannan menene alaƙa tsakanin wannan ayar da ayar da take gaba da ita menene kuma alaƙar wannan ayar da ayar da ta wuce a baya wannan ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin ilmomi na malaman tafsiri ilmi tanasubu suwar da kuma ilmu tanasubul ayat wanda akwai tafsirai da aka rubuta musamman akan wannan da wannan usulubin na tanasubul ayat kamar tafsirin Imam al baqi wanda ya rubuta shi ne a wannan usulubin na cewa kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani tana da alaka da wanda take gaba da ita ta a haka yayi tafsirin haka kuma kowace sura tana da alaƙa da surar da take bayanta da kuma surar da take gaba da ita A haka zai za ka rinka karanta tafsirin Tana jin kamar kana tafiya ne kawai a cikin wani jirgin ƙasa mai rago daga wannan kawai ya faɗa wannan a haɗa suke ba sa rabuwa to wannan yana daga cikin munasabar da suke kawowa tsakanin wannan kisar da ayoyin da suka gabata menene sakamakon wannan ɗan da ya yi ihsani da kyautatawa da biyayya ga iyayen shi shine ayoyin da ayar da za ta zo gaba Allah madaukakin sarki zai faɗa mana shi kuma Allah ne zai saka mai da shi sannan kuma mu ji iskar shi kuma wanda ya butunce mai iyayen wanda irin tattaunawa ya da iyayen da muhawara kuma menene sakamakon da Allah madaukakin sarki ya tattala gare shi haka abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين